a wannan unguwa ta jubal a garin shi gaba da gudanar da karatunmu a wannan littafi na ɗari kusuralihina ina rafil alamin na babban malaminmu muhammad awal albani Zariya muna na wahid abdulsalam bali wannan muka fara ji a bakin malaminmu muhammad awal adam albani Zariya. allah ya karbi shahadarsa a yau muna yinin kusan lahadi yinin asabar yinin nawa ke na yau yinin sha hudu ga watan safa hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga madina makka zuwa madina shekara 1436 kuma shine yinin a shida ga watar abinan ga watar disamba shekara ta 2014 miladiya a wannan littafin muyi yi karatuttuka ɗaɗɗaya har karatu nawa kenan har karatu takwas yau shi da karatunmu na tara insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na hamsin da nawa shafi na hamsin da biyu karatu na tara mala ce fadl salatil mar'ati fi baitiha wa in abdus salam bale ta falalar sallar mace a cikin gidanta rawa abu Da'ud wa sahahu al-albani an ibn umar qala قال رسول Sallallahu صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم kada ku hana matanku zuwa masallatayya kar a hana su idan mace ta ce za ta je masallaci sallah ko a zahar ko la'asar ko magre ko isha ko asuba kada miji ya hana ta sai dai wa buyutu hunna gidajensu su yi sallar a gidajensu la hunna shi fi alkhairi a gare su hadisi abu dawud albani ya inganta cikin sahihul jami lambar hadisi 7458 akan wannan hadisin ibn umar ya barranta ga ɗansa ko wani da ibn umar ya karanto hadisi la hu ima allahi allahi sai ce inna uhunna mu za mu hana su yace ina gaya maka annabi ya hana kana cewa mu za mu hana su to ba zan sake zama a inda kake ba rawa ahmad bi sanadin hasanin an ummi humaydin imra'ata abi humaydi as-sa'idi ahmad ya roto hadisi da madogoro mai kyau daga ummu humayd matar abi humayd as-sa'idi annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wannan matar ta zo ja annabi fa qalat ya rasulullah sai tace ya manzo Allah inni uhibbu as-salata ma'ak ina son yin sallah tare da kai qala ta nabi ta qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'iya na san kina son sallah tare da ni ko ba haka ba wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki kaga ai ruwan kawalatar mai kasra yace قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك Kairun laki min salatiki fi masjidi hada kaga ai ruwan kaulansa da kasra manzo Allah ce kad alimtu na sani annaki lalle ke tuhibbina salata mahiya kina son ki sallah tare da ni wa salatuki fi baitiki sallarki a gidanki khairun laki min salatiki ya fi miki sallarki fi hujratiki a ɗakinki ki a gidanki ko ba haka ba ya fi sallah a ɗakinki wa salat tuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki sallar da kika yi a ɗaki ya fi sallar da kika yi a farfajiyar gida kamar yadda zance yake sallar da kika yi a bedroom ya fi sallar da kika yi a falo wanda kika yi a falo ya fi wanda ke a farfajiyar gidanki wa ki fi tariki sallar ki a farfajiyar gidanki khairun laki min salatuki fi masjidi qaumiki ya fi miki salla a masallacin unguwar wa ki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatuki fi masjidi sallar ki na farilla a masallacin unguwar ku ya fi akan ki zo ki a masallaci na madina kun ji bayani ashe gurgurda yadda mace ta buya gurgurdan ladan sallah ga wata ta yi sallah a tsakar gida ɗaya ta yi sallah a barandanta wacce ta yi a baranda ya fi lada ga wata ta yi a baranda ɗaya a ɗaki wacce ta yi a ɗaki ya fi lada gwargwadon yadda mace ta buya gwargwadon ta a sallah matan nan tana jin wannan bayanin ummi humay sai fa amarat sai ta bada umarni fa buniya la'a masjidun sai aka gina mata me masallaci aka gina mata masallaci fi aqsa shay'in min baita a inda ya fi zurfi a gidanta ina ya fi zurfi ya fi lungu sai ta sa aka yi mata masallaci wa azlamihi inda ya fi duk bakan tusalli fihi tana salla a wannan wurin hatta laqiyat Allah azza wa jalla har ta hadu da Allah mai girma a kashiya ya ce hadisi ne hasanun da ghairihi imamu ahmad ya kawo a musnad na imam a musnad nasa hadisi na dubu ashirin da shida da ɗari biyar da hamsin albani a sahihu lambar hadisi ɗari hudu arba'in ya inganta kuma ya ce hasan ya ce ya ce yana da shawahid domin ruwayar akwai rushidin ibn ibn sa'ad ko mai bulugul maram akwai hadisin da ya kawo babin farko kitabul miyah yace a sanadin akwai rushidin ibn sa'ad shi rushidin ibn sa'ad kana salihan fi dinihi mughaffalan fi mughaffalan fi ruwayati a dini mutumin kirki ne amma a ruwaya yana da yawan gafala wannan kenan a takaicen takaitawa wannan hadisin duk da akwai maganganu akan ingancinsa yana nuna muhimmancin sallar mace a ɓoye idan musulunci yana da ƙoƙarin matuƙa na yaga ya nisantar da maza da mata ko da auren ibada domin babu aula wurin da ba ibada ba ya fi ba da ƙarfi wajen a nisantar da mace da maza wannan ke fadlu salatin tasabih falalar sallar tasbihi salatu tasabih shi wahid abdussalam bali bai ce salatu tasbihi ba bai yana gani yace tasbihi mufradi ne sallar kuma ana maza tasbihi har sau ɗari uku ya sace sallar tasbihohi ko tasbihai rawa abu dawud wa sahahu al-albani an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام أبو داود يا كاو حديث ناصر السنة والدين البانية إن كنت وانا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzo Allah ya gaya wa babbansa Abdul Abbas ya faɗa lil Abbas bin Abdul Muttalib da babbansa Abbas bin Abdul Muttalib ya ammahu ya babbana ala u'tika shin ba zan baka wani abu bane ala amna uka shin ba zai maka kyauta ba amnahu manihatul anzi ko ba gaba akwai manihatul anzi da muka yi haɓana yi shi da kenan eh, wannan kenan ko haɓaye akwai masu haɓaye akwai masu haɓana yi kasan ruwaya biyu ne ala amnahuka shin ba zan maka kyauta ba ala ahabuka shin ba zan nuna maka kauna ba ba zan nuna maka kauna in karrama kai in baka wani abu ba ala af'alu bika ashra khisalin ba zai maka wasu abubuwa goma ba idza anta fa'alta zalika in ka aikata haka ghafara Allahu laka dhanbaka Allah zai gafarta maka zunubinka duk da zambaka yace zunubaka ne ma'ana dai duk da mufradi ne ana nufin zai gafarta maka zunubanka awwalahu wa akhirahu Ba ya ci abu goma ba to zai gafarta maka zunubanka awwalahu wa akhirahu kuna da nawa biyu kadima wa hadisa ya zama na hudu khada'ahu wa amdahu ya zama na shida saghirahu wa kabira ya zama na sannan sirrahu wa alaniyatahu ya zauna shi na abin idan kai zai yi amfani goma amma wa zunubai ne awwalahu wa akhirahu zai gafarta maka zunuban ka yi dileti ɗinka farkon zunubi tun daga ranar da ka balaga alkalami ya hau kanka ko ta fuskar gemu yadda ko gashin baki ko mafarki ko gashin mara ranar tun daga farkon zunubin da kai a ranar da aka haife ka har zuwa ƙarshensa a ranar da kai wannan abu Allah zai gafarta maka awwalahu wa akhir Kadimahu, zunubin ka na da na na zamanin da tun kafin ka fahimci musulunci sosai tun kafin ka fahimci sunna sosai ka naushi kirji ka naushi ciki ka yi menene na da da baka waye ba wa hadithahu da sabbi eh, all sins da kuma new sins sabbin zunubai da sabbin zunubai khata'ahu wa amdahu wanda kai da kuskure da wanda kai da gangan sahirahu wa kabirahu karaminsa da babbansa sirrahu wa alaniyatahu zanibin da kai a sirrance a ɓoye, da wanda kai a bayyane ashira khisali na abubuwa guda goma nan in kana son aikin da zai kankare nan zarban guda goma gaba ɗaya? an tusalliya arba'a ta yi nafila raka'a hudu shi da salatu tasbihi da ake wa laqabi تقرأ fi kulli raka'a kana karanta a kowace raka'a fatihatul kitab raka'a hudun nan kowane raka'a za ka karanta fatiha an gane ko kowane raka'a ɗaya za ka karanta fatiha ala bakar ka san fatiha ba alhamdulillah da me ya fara fatiha ko menene ayarsa na farko yawwa alhamdu daga alhamdu sai me lillahi wa ba ga ba to mal abdullahi ka karasa daga lillahi sai me Eh? ya manta eh eh rabbil alamin to magana ya gare kaga an samu aya daya cikakke insha Allah kowane raka'a a rakawoyi guda hudu ka karanta fatiha ka kina raka'a hudu kana da fatiha nawa hudu wa suratan kaji da sura kenan in za ka yi salatu tasbihi raka'a hudu din duka fatiha da sura kowanne an gane ko ba irin azar ko la'azar ko shara ka biyu fatiha da sura ka biyu na karshe fatiha kaɗai ba a wannan daga farko har karshe da goyo fatiha da sura fatiha da sura don kulle rakbi kulle rak'atin til kitabi wa suratan da duk sura da ya tsawaka bai za faransa min alkira'a in ka idan da karatu fi awwal rak'a a farkon me raka'a in ka yi da karatu a farkon raka'a wa anta tun kana tsaye kafin ka yi rukuyi ka yi fatiha ka yi Allahu akbar sai ka rike girci karanta alhamdu zuwa ga yadda mawdubi ala zalim ka karanta sura ina tsayrani ara'aita da zai ka dubu alfajir ne alif lamin bakara ne ali imran ne ka karanta kafin ka yi rukuyi a tsayen sai ka je subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة علي سونا يا يا ماذا فرد شكرا يا نعم سو شابيا ثم تركعوا سانا سكيرو kaga a tsaye mala bakar baka manta ba sau nawa ga ya tsaye sau nawa ya yi a tsaye subhanallah wa lamza sau nawa ya tsaye ga maza ya yi mufti a ya yi mufti sau nawa ya sau uku a yi kokari wasu ya fi labewa a yi a bakar da yi magana ba a ba lawan sau nawa sau goma sha biyar ka ji ko sau sha biyar eh. ya yi bayan ya fati da surajen subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah ya yi sau sha biyar wadda suke akbar shi na ƙarshe tun matarka'u sanan ka yi mai rukui fata ƙulu hawa an tara kiwon ashirin a rukui sai ka faɗa sau goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu ya zama nawa kai za ka yi mana ah, kai kai da trader ya zama nawa kenan ashirin da biyar kai za ka riga mana lissafi don kana kai dan kasuwa ne to ashirin da biyar ka kenan a tsaye goma a tsaye sha biyar kai ko a ruku'i goma ثم ترفع minan من الركوع ka دغور كانك daga ruku'i bayan ka ji sami Allahu liman amidahu rabbana wa lakal hamdu su hamdan kaseeran fa taqulu ha ashra sai kai sau goma har to ya zama na to thumma tahawi sanaka gamdara sajidan kai sujada fa taqulu ha wa anta sajidun ashran a sujada ka fada sau goma ya zama na thumma tarfa'u ra'saka min as-sujud ka dago kanka daga sujada kaga ba su subhana rabbiyal a'la kenan إذا لقول إذا سجد هو فتقول هو أنت ساجد عشرا عشرا أسجد آه، آه، فتقول آه ثق آه لا يصلي هو ثم ترفع رأسك من السجود سنة كذا هو كان كذا سجد فتقول ها عشرا كيف سوف ما هذا منا أفسد بيا ثم تسجد سنة كيف سجد نبيه فتقول ها عشرا كيف سوف ما هذا منا ثم ترفع رأسك سنة كذا هو كان كذا fa taquluha ashran ka fade ta sau goma ya zama to bari mu duba annabi yayi maka makin ko bai ba fa zalika 75 shi ma annabi da ya buga kakalato ya ce eh 75 ko ba gaba kaga a tsaye goma a sorry a tsaye bayan fatiha da sura 15 a ruku'i goma an dawo daga ruku'i goma sujadan farko goma zama tsakanin sujada goma sujada na biyu goma in an tashi kafin a miƙe goma in ka so sai ka jasatul isra kafin ka yi kuma ba za ka jasatul isra ba hannun ka tsaye ka kafa haka kana kan tajiwa daga da haka sai ka yi ka tsaya haka sai ka yi sau goma ya samu saba'in da to sarkin buhu mai kasuwan buhu yanzu wani ya yara haraka hudu ya zama na to shi kai dan lashe mawani ne da gaske sai ya ce fi kulli rak'atin taf'alu zalika a kowane ka'a zaka yi haka sau saba'in da biyar fi arba'i raka'atin a rakoyi guda hudu in istadata an ha fi kulli yawmin in za ka samu ikon yin irin wannan sallan a kullum kana ji yawwa in zai yi kai a kullum in ji annabi maratan sau daya fa'al alhayi fa in lam tafa in ba za ka iya ba kiwo ya yi yawa ba fi kulle juma'a tun kowane mako ba wai ranar juma'a ke nufi har wani sai ɗora sai ranar juma'a kowane juma'a kowane mako A asabar na lahadi ne da shi ne talata ne laraba ne alamis da juma'a marasa soya Ba in lam taf'al in ba za ka yi kai kowane sati ba ba. Ba fi kulle shahri kowane wata sau ɗaya. fa in lam taf'al in ba kai a wata sau ɗaya ba fa fi kulli sana baiwar Allah ko ba Allah a shekara kai sau ɗaya shekara ka talatin ya zanto yi sau talatin Ba in lam tafal in a shekara ya gagara ba. fa umri kamar rata a rayuwar ka dai ka taimaka kai sau ɗaya kaji mala Bakar, saboda ka in ka je ka zage yau ka yi da daddare yau dan akwai abin da ba gane ba ka tambaye zai yi maka gane bayani ko ga alaji a gaban ka ma'ana dai don muhimmancinsa kasan hadisin ya fara da tallan muhimmancin wannan nafilar kuma ya rufe da tallan ya fara da tallan muhimmancinsa sun kafi a faɗi abu annabi tallaye ya na, shin ba zan baka wani abu ba shin ba zan maka kyauta shin ba zan karɓa maka ba shin ba zan baka wani abun da ka samu abubuwa guda goma ba abubuwan nan goma za a gafarta maka zunubanka farko da ƙarshe da ɗaɗɗe da sabo kuskure da ganganci ƙarami da babba na ɓoye da na bayyane kaga sai da ya gama jan hankalinsu bai faɗi abin ba kaga wannan babba annabi kenan kamar yanzu ya gyara zama gaya min ɗana gaya min ɗana sai annabi ya gaya masa bayan ya gaya masa kuma bari ya sake rufe shi da ta'aliki da zai nuna muhimmancinsa don muhimmancinsa a kullum ka yi sau ɗaya in ya gagara a mako sau ɗaya in ya gagara a wata sau ɗaya in ya gagara a shekara sau ɗaya in ya gagara daga balagar ka kafin ka mutu ka yi sau ɗaya kaga farko ya yi magana nuna muhimmancin sa karshe ma ya yi magana nuna muhimmancin sa ashe kuma wanda ya yi sau ɗaya a rayuwarsa ya fi wanda bai yi ba wanda ya sau biyu ya fi wanda ya sau ɗaya wannan hadisi a gazaita sahihu rawahu abu dawud domin sunan abi dawud hadisi na 297 wa sahahu al-albani fi sahih al-jami hadisi na 6,237 to kun ga wannan za mu ba da dama muna sa kafin nan wannan hadisin za a rika malamin za su rika gwara kanka wasu ce wasu ce su usaimin malaman saudiya sun ji hadisin da ifi ko a littafin al'ilmu ko wani littafi ne dai musulmi ya yi ishara zuwa gare shi su suna ganin da efi a nasiruddin albani ko ya inganta wannan hadisi sannan kuma abu ammar mahmud al-misri ya kawo wannan hadisin da babin a littafinsa irshadu salikina ila ba'il musulmi ya kawo hadisin ya ce wasu inganta wasu raunata amma ta wanda suka raunata ba wai sun kone tsallar gaba ɗai ba ne wasu suna ganin dai wannan abu goma da aka ce za a faɗa da ira ba ta gane suna wasu suke ganin shi ɗin ne bai inganta ba wasu na ganin a'a cewa a sati ko shekara ko wata ka yi sau ɗaya ɗin ne bai inganta ba amma ala'ayi al nasiru zina albani ya inganta hadisi fa kaga fil nasa ne abin da ya karanta kaga malami ne na hadisi ya inganta hadisi kuma hadisin don tsaba ne yadda ya shahara a cikin malaman ilimi to gaskiya hadisin za a fi karkatuwa zuwa ga ingancinsa saboda haka kamar wakil abdulsalam bali da ya kawo hadisu, ya ka inganta hadisin nan da nasiru jina albani a sahihul jami lambar hadisi dubu bakwai da ɗari shida da talatin da bakwai ya nuna gamsuwarsa a kan ingancin wannan hadisi wannan sallar sallama da ake masa sallama ɗaya ake masa sannan kuma bai yi ishara zuwa ga wata tafiya a tafiya ba bai yi ishara ba a wannan ruwayar sannan kuma a duk lokacin da ka zauna zaman tahiya to sai ka yi tahiyar kafin ka yi goma sai ka yi tagiya kafin ka yi goma abin da ya sa za mu ce sai ka yi tagiya kafin ka yi goma don a sai da kai sha biyar da sai da kai fatiya da sura kafin ka yi to kaga a tagiyar ma sai ka kammala tagiya ga salati annabinka da neman tsari daga fitnatul ma'aya wal mamati saura sallama sai ka yi goma tambayar ka ya shiga nan to yalla bai aha me kace goro da yawwa wannan koyaushe za ka yi ba a da lokaci ba eh ba a gayyade lokaci ba kada yi da daddare kada yi da rana idan ka so ka doki dare don ya fi nasuwa inda na shi a ne iya shaɗu waɗanda wa kan ɗaya kai in insha Allah ta'ala aka yi kimanin usman da gyaran hula mai kake to shi ke fadlu salati falalar tsallar na fila. rawal bukhari a ba wai yana gyara hula ba ba karku ce yana danka hula a yana gyarawa a kai shi rawal bukhari ana bi da kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala kala man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda ya gaba da waliyina wana shelanta masa yaki kaga ce to kenan abi shehi a hankali waliyan masoyin Allah masoyin Allah ba fadar bege ake samun ba da wanda ya shiga fadar bege makin Allah ne makin Allah ne da yana yana rawa ƙwar'ani kuma ya ce wa shu'ara yattabi'uhum al-khawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sanin kaɗe kaɗe da raye-raye ba musulunci ba don Allah ce wa minan nasu man yashtari lahwal hadith li dhilla an sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa wa yattakhidha huzwa haka Allah ce saboda haka ibn umar ko ibn abbas sun ce waka kayan kidi to in kana son wali to ai wali ba masoyin Allah bane to Allah ne ya san masoyin nasu idan wani yana son wata shi zai sanin kamanninta doguwa ce gajeruwa ce baka ce fara ce tsarwa da karfasa mene ne ai shi san kayan shi to Allah zai faɗi waliyin nasu ala ta ce ga sanarwa jama'a kowa ya tsaye inna auliya allahi la khawfun alayhi wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wa li ya'lamu la khawfun alayhi wajen yin sunna da yada addini ba sa tsoro kana yin cewa kuma la khawfun alayhi in sun zo mutuwa ba za su ji tsoro ba aljanna za su samu don alkhawf lil mustaqbal in ka ji mutum yana tsoro abin da zai faru nan gaba ba za su ji tsoro nan gaba za su shiga wuta ba in sun zo mutuwa wala mu ya zo in ka ji bakin ciki abin da ya riga ya faru zai dan mutum yana da mara lafiya a asibiti ko yana haufin ne haufin tsoro yake kare mu yana ana tsoro ne ga abin da nan gaba zai faru amma in ya riga ya mutu ya zo ba za ku gan yana tsoro ba kuma sai dai yana cikin bakin ciki to shine la khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba in sun ji mutuwa game da kiyama da za a nuna musu nasu aljanna wala hum yahzanun ba za su yi bakin cikin iyalan da za su bari ba Allah zai tallafa musu to har yanzu bai faɗi siffa ba ya faɗi dai makomar su to me siffar su allazina amanu su ne wanda suka yi imani imani shine yarda da Allah a matsayin abin bauta kada ta Allah kadai ta sunnar annabi ka bi Allah ka bauta Allah shi ɗaya ba shi da abokin tarayya ka bi sunnar annabin sa ba tare da sunnar wani ka rage qur'ani da hadisi fina allazina amanu biki wa kanu yattaquna kuma suna takawa suna da tsoron Allah wayna sune wali amma ga bidiya ka ce kai waliyin Allah ne sai a ji a ce kai aduwullahi ga bidi'a ga shirka ka ce kai wali la a kai duhun lai ga a ka ce kai masoyin annabi kai makin annabi man adali waliya wanda ya gaba da masoyina da ahli sunna wal jama'a magar azan tobil aka jiya sarki sunusi yayi huduba yace yana magana da khawarij yace in kuna da'awar ko ahlus sunna wal jama'a ne yace nahnu ahlus sunna wal jama'a mu ne ahlus sunna wal jama'a amma ko ba ahlus sunna wal jama'a ina ahlus sunna wal jama'a suke kashe al'umma suke kawo farmaki masallaci saboda haka jiya da kansa ya ce shi ahlus sunna ba da mijiya ba Allah ja kwanan su musu da imanin sa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda ya gaba waliyan da masoyina to ba zai gaba da masoyin Allah ga dai ahli sunna ba sa shiri da dan bid'a dan dan bid'a yana son bid'a yana kin sunna ahli sunna kuma yana son sunna yana kin bid'a Kala duk wanda ya so sunna yake bid'a to wannan masoyin Allah masoyin annabi duk wanda yake sunna ya so bid'a wannan makin Allah ne ko makin waliyin Allah sai su aka ce waliyin Allah ahli sunna baya gaba amma nan an ce man adali waliyin ya ce gaba to ba mutum da ya bane ko ba gaba bangare biyu ne ɗaya yana kin ɗaya to amma kiyayya din na guji adalin kowa ba ban kiyayya ahli sunna yana gaba dan bidiyar shi ma yana me yana gaba kaga su biyu sun zama masu gaba da ni an gane ko sai dai shi ahal sunnan yana gaba da dan bidiyar don bidiyar da yake yi kuma yana gaba da shi akan bidiyar domin bid'a ya ci karo da manufar annabi kuma shi Allah ya ce abi annabi kenan gaban da ahlus sunna yake da dan bid'a ba don interest na kansa ba an gane ko yawwa shi yana gaba da shi ne don shi yana gaba da Allah kun gane wannan bayani yana gaba da sunnar annabi sai dai shi dan bid'a yana gaba da ahlus sunna don ahlus sunna yana ci abi annabi ko ba gaba kuma Allah ne yace abi annabi wa in tudihu tatabu wa ma arsalna min rasul illa li yuqa'a bi idnillah to ahli sunna ya ci abi annabi idan bidiya ya tsare shi ahli sunna ta yi salatin annabi da annabi ya ci ayi ko ba ga ba ahli sunna yace in ka yi alwala kai irin na annabi sallah irin na annabi dan bidiya yace a yi sadaka ku ala suna ce wala annabi bai yi ba ala ta la tuqaddimu bayna yaday la wa rasul sadakan bakwai arba'in shekara maulidi kai wala annabi bai yi shekwa za ga ɗan bid'a yana gaba da ahalin sunna da ya ta ayi sunna ahalin sunna kuma yana gaba ne da ɗan bid'a don yana bid'a kuma yana fada da su kaga shi ne kaga gaban sai sai ya nuna adawatu ahli sunna ko adawatu waliyullahi fi haqqillah wa adawatu ahli albid'i fi haqqi shaytani wal hawa gabar dan bid'a in an taba Allah gabar ahli sunna ya taba Allah taba gabar dan bid'a ba ya taba shaytan an taba son zuciya shi dan bid'a in kana son gabar daga taba miyarsa ka taba abincinsa in ya samu atm ɗinsa yana tatsan kuɗi tana ya je wajen suna ya danna sarrafa ku ya danna ko ba gaba arba'in bakwai ya danna ba za ku shirya sun zai bashi da carbi ka ce a a wawa ba zai yarda ba shi kuma ahalin sunna ya yarda in za ka yi fashin amma da aya da hadisi na'am ba ga shi da bambanci man adali waliyan faqad azamtuhu bil haq hakika na shelanta masa akwai yakin ba sasa kai waye za ka yi Allah yaki da Allah yake za baka ko AZ za baka ko AZ ai ba za ka iya ko nuclear za baka amma ana nufin Allah zai mu'amalance shi mu'amalar da yake yi da makiyansa faqad azantuhu bil harbi na shelanta masa ne shirin yaki eh na shirin ta maza shirin yayi irin wannan zazzafar kalma Allah ya faɗa akan mai cin kudin ruwa Ba in lam taf'alu fazanu bi harbin min Allah wa rasulih Mai cin kudin ruwa in bai daina ba Allah yana shelanta masa akwai yaƙi tsakaninsa da Allah da manzansa Imam al ya ce, a wani hadisin akwai barazana mai tsanani barazana mai tsanani domin duk wanda Allah zai yake shi Allah zai halaka da shi an gane ku saboda haka a nan sai Allah ya nuna mana makiya kala-kala ne an gane ku adu sadiq sadiqun wa sadiqul adu adu kuji Eh, aduwul aduwi sadiqun wa sadiqul aduwi aduwun makiyin makiyi abokinka ne makiyin makiyinka abokinka ne abokin makiyinka makiyinka ne eh, kaga makiyin makiyinka menene naka abokin makiyin maƙiyinka abokin amma abokin maƙiyinka ka ne to kaga mai bid'a mai sako mai bid'a makiyin Allah ne to ahlus sunna ko makiyin dan bid'a ne dan bid'a ko makiyin Allah ne don wa iyyaku wa muhdathatul fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bin nar kai yace wa sharral umuri wa bi sharrin al'amarin da Allah ya tsara saboda ka, ahlus sunna ya zama soyayyen Allah domin shi makiyin makiyin Allah ne zai zama soyayyen Allah shi ko dan bid'a makiyin masoyin Allah ne makiyin ahlus sunna ne zai zama makiyin Allah wal hubbu fillahi والبغض في الله وما تقرب إلي عبدي باوى نبي بذي سبق سنتا نابد إبادة بشيء ولا أحب إلي باب إبادة نفسه باوى يقسنتيني لشيء مما افترضت عليه سوى دا أبنى نقمنا sallan farilla da nafila ba wanda Allah ya zo kamar sallan farilla an gane ku sadakar farilla da nafila ba wanda Allah ya fi so kamar na farilla an gane ko azumin farilla da nafila ba wanda Allah ya so kamar na mai na farilla don anai anai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya ba abinda bawa na zai kusance ni da shi wanda ni Allah na bi son sa bin maftaratu alayhi sama da abin da na me na farlanta a yanzu duk da Allah ya farilla ne ke dole shi Allah ya yasa yanzu mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu za ka iya kai na fila Allah ya ci musu lafiya amma za ka yi farin lafiya zai kai sallah a azhar ya Allah ka kai wa babana ya rasu Allah ya ce ba zai dana ba an gane ku ba zai dana ba sannan kuma ka yi sallar amma sai kai na fila ya Allah ka kai wa babana ta Allah ya ce an gama ka yi azumin ramadan na farilla ya Allah ka kai wa babana ta Allah ya ce ba rabon shi ba ne ka yi na nafila zai sa. ka cire zarka Allah ka kama babana ba zai kai mishi ba ba zai kai mishi an gane ko Allah ba zai kai mishi ba ba zai kai mishi ba na duk abu nan farilla sai zai tsaya a kanka amma na nafila ba kana iya kyautar da shi kun gane wannan shi na abin da yake nufi a wani hadisi saboda haka ashe farilla ba karin matsayi ne da shi ba a Ibn hajar al-asqalani a farkul bari yace wannan hadisi ya nuna mana idan aka tambaye ka a bada ka zaɓi wanda su ne first class su ake baiwa a ka ce farilla hajji da za ka yi a karan farko ka soke sa matsayin farilla zakka na farilla kenan azumi na farilla sallah na farilla abinda yake farilla shi Allah ya so wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil ko ko ma yazalu abdi akwai ruwayar al ne shi ya zo da wa ma zala abdi yatakarrabu a ruwayar mu kuma da na bukhari wa ma yazalu abdi wala yazalu ko wa ma ne wa ma yazalu abdi bawa na ba zai kushe ba in ji Allah ya taqarrabu ilayya bin fili? yana kusanta a gare ni da me na kaga wannan ya nuna maka sallan farilla yana kusanta da bawa da Allah don yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya bima aftaratu alayhi nafila ma yana kusanta da mutum da Allah wala ya yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil Ba na ba zai gushe ba yana kusanta ta da sallar nafil jilu in ji Allah ko ba gaba hatta uhibba har sai na so shi har sai na so shi Ba na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafila har sai na so shi bai za a habbabtu to yanzu a nan zai ɗan rikitar da kai ba Allah ya ce a ibada mai yafi so farilla to amma a farilla yana cewa zai so ba to amma ana jira ba wa ma zalu abdi yataqarrabu ilai bin tawabili hatta me ba na ba zai kushe ba yana kusanta ta da nafin bilu sai na so shi har sai na so sai aka ce to yaya Allah ya fi son farilla amma bai nuna idan bawa yana farilla Allah zai so shi ba sai ya nuna sai yana mai yanzu yana ba bibi ta ya ko ina yi fada to Allah ya ce na ji son abun na farilla ne ya fi so amma bai ce yana zai so shi yana farilla amma da ya zo na fila wala wa ma ya zala abdi ta karahu ilai bin nawafila ta wa ibadu me kenan yana farala kenan Allah ba zai so shi dan zai ya barin farala yana fila ka ne kai ma kai kokari magana kama akwai yan uwan ka na sun fada kana da gaskiya su a a eh, amma shi na farin ba biyayya ba to a ibn hajar yayi magana kan wannan maganganu malamai su yi maganganu da yawa asali yan ce na fila mudaf ilayhi ba ya zama kai shi don nafila ana nufin ƙari to ba a samun ƙari sai an samu ne asali cika to shi ne kenan ana nufin bawa in baya ya la ya yi ƙari Allah zai so shi don me har yanzu nafilar ma Allah bai so shi don nafilar ba sai don farilla don nafilar ba da nafilu ba sai don nan saboda haka nafila ba a kiransa nafila sai da farilla amma mutum ya farilla sai nafila aikin banza yake saboda haka kai da kaya don mallakar ne <laughs> ina fata an gani saboda haka shi nafilan ma mu za mu ile sallan ne ya haife shi farilla ne ya haife shi kenan ko da ya nafilan nafilan banza ne in ba farin farilla kullum zai shafa da wutar amma ba zai tsallar isha'i na aikin banza yi ku goma kama da to saboda haka shi ma na filan ya samu wannan matsayin ana nufin tsallan farillan shi ne fuskar ah, baiwar allah naka mai kake kauna wannan nafilan shi ne koda da jan da farin baki da koren baki wanda kaga ko da an roƙe su kwalliya da su suka haɗar yanzu shi kenan aka zo aka sa jambaki a laifin baki aka sa foda a fuska shi kenan in ka aje jambakin shi kada yana da kyau ne ko wanda ya kera zai kyau kaga wacce ta shafa da laifin ta zai ƙara kyau saboda haka wannan duka a farin da eh, kofin duk dai a gidan farin da wannan kenan kuma a da mutu ya faɗa a na farilan farilla ne wannan kaza amma wannan duk shi ma ya bada ma'ana wala ya yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza afaqtu idan nasusa kuntu sam'a kuntu me sam'u kuntu sam'a alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi akwai ruwayar madadin wa basarahu din wa ainahu da idansa akwai ruwayar kan wa ainaihi allazi surbi zan zama jinsa da yake bi da shi ganin da yake gani da shi waye da kullati ya fi biya ko da hannunsa da yake damba da ita wa rijla kullati ya fi biya da kafarsa da yake tafiya da shi a ruwayar abdul wahid wa fu'adu allazi yaqilu bi da zuciyarsa da yake fahimta da shi wa lisa na lisanahu allazi yatakallamu bi kuma harshen sa da yake magana da shi ai duk wanda yake son mutum zai yawa zai yawa da ambaton sa wala in sa'alani idan ya roke ni in ji Allah eh idan ya roke ni abu in ji Allah da la yanna wallahi hakika tabbas zan bashi wala in sa'adani in ya nemi tsare na a wata ruwaya wala in sa'ada bi in ya nemi tsare aure na da ujizan na huzan tsare shi wa ma an shay'in ban taba taraddudin wani abu ba ana fa'iluhu da nake so na yi taraddudi taraddudi na an nafsil mu'min akan ran mu'min yakrahul maut yana kin mutuwa wa ana akrahu masa'atahu ni ina kin cutarwarsa wannan hadisi da wuce al-bukhari hadisi da dubu shida da dari biyar da biyu وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال يا جماعة حديث المهد قدس إذا تقرب العبد إليه شبرا منفصل هنا سابعا idan bawa ya kusance ni da ibada gwargwadon taki guda one feet daga rabta ilai zira zan kusance shi Eh, idan ya kusanta mini gare ni zira'a zira'i da karrabtu ku ba zan kusance shi ba a kamu da haka wani za a ni manshan in ya zo yana tafiya manshan yana tafiya a taifu wa harwala zan zo masa yana su ma'ana dai in ya yi ƙoƙarin kusantar Allah Allah yana ninninka kama ladan kusantar shi ya sa ya faɗi haka sadaka man da latifin Allah a fardan hasanan bai a fa wani kada kuma ya faɗa ka ayyukan lada gaba ɗaya man ja bil hasanati falahu ashru wa fi sahihaini an zaid bin thabit anna nabiyya ittakhadha hujratan fil masjid annabi yayi wani bukka a masallaci min hasirin na tabarman kaba ko na kaba fa salla rasulullah fi alayaliya sai annabi ya salla a cikin ta na wasu dararraki hatta tama ilaihi nasu har wasu mutane suka taru a wurin shi don mafakudu ku? yau su fita su bi gobe su fita su bi wannan sai suka rasa sautinsa ko bai fita ba ko kuma ya fita yana yi amma ba sa jin muryar ba dan baya yi yadda za a ji a ji shi ko kuma ya ki fita fa zannu annahu kan nama sai suka yi zato annahu kan nama mala baka an nan hogan nama ya ci me an nama me ci eh a ka ji wancan wanda ya ba da hansa ba ba ji hansa an nama eh daga je yana tunawa ya yi barci ya yi barci don suka ɗauka barci ya yi faja'ala babu sai wasu suka sanya ya tanahnahu daga wani yana tanahna me tanahna yaran mu da su a zargar kofar ana za a dabe fito ya musu kiyamun lai li ya kuru da ilan zai fito gare su ba sai annabi ya ce bayan wayewar gari ma za na fi kuma lazira aiki bai gushe ba gare ku abin nan da kuke na gani min sani ba abin da kuke abu da kuke amin nan da wuya duk ina jin ku hatta to an yusaba alaikum abu da hana ni fitowa ina tsoron kada Allah ya wajabtar muku kiyamun layl walau kutuba alaikum da an wajabtar muku ma kun bi ba za ku iya yi ba Wani ba ba da na annabi yake nufi ba don na annabi duk abin da Allah ya yi za su yana nufi yan bayan ku yan sun zo farilla ma ya aka gama ya ce kiyamu laili ya zama wajibi wannan ya fuskantar da maganar gare su amma yana nufin goyon bayan wannan walau ba alaikum ma kuntum bi sallu ayyuhan nas fi sallah ya ku mutane fi buyutikum a gidajen gidajenku fa inna afdala salati almar'i fi yayin sallar mutum fi baiti yayi a gidansa illa salata almaktuba sai dai sallan farilla ka yi samun sunanci wani su bukhari da musu sun kawo rawa musulun an jabir kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi idan ɗayan ku idan da sallah a masallacinsa wala yaj'al li baiti ya sanya wa gidansa nasiban kaso ya dan gidansa gidansa ma ya samu rabon eh kar gidansa shi baya samu fa inna allaha ja'ilu fi baitihi min salati khair Allah zai sanya masa a gidansa don sallar da ya Allah zai sanya alkhairi a gidansa fa inna allaha ja'ilu fi baitihi Allah zai sanya masa a gidansa min salati da khairan akwai alkhairi annabi ya akwai alkhairi to idan kai sallah a gidanka Allah zai sanya alkhairi a zai rage zaman doya da manja ko zaman doya da man sha gane zai rage baɗi zai rage tana faɗa suna faɗa zai in ma akwai aljanu a gidan zai rage matsalolin aljanu a gidan duka yana saboda haka sallah a gida Allah yana sanya alkhairi sai ka ga in ka fita kasuwa za ka riga cire eh, wannan kenan rawa wani hadisi ya za su yi musu hadisi na ɗari saba'in da takwas. rawa musul ana abi musu anna nabiya qala matsalul baiti alladhi yuzkaru lahu fihi misalin gidan da ake ambaton Allah a ciki wal baiti alladhi la yuzkaru lahu fihi da gidan da ba ambaton Allah a ciki matsalul hayy wal mayyit misalin raye da mai, matace ka so raye yana ibada yana samun lada amma duk dai in ba sadaka ta jari ya bari ba ba ne mu yinda bawo biyu ba ko abu wala sare mu lahu ba abu ne ke samu saboda haka gidan da ake sallah da gidan da ba a sallah kamar macece ne da raye wani gidan da ana sallah wani gidan ana charman dudu kaga ratan ke ratan ke tsakanin su yana da yawa to shi na abu da yake nufi a hadisi hadisi na tara a sahihu muslim rawa ahmad bi sanadin Hassan an abi dharrin ahmad ya rawaito da madogaro mai kyau daga abu zarri wani lakabi na annabi yawa abu zarri ɗaya? Eh? eh abu zarri ne hadisi ya ibadi ya ibadi ba kuna da rijalu wani nisa ba Ba ji abu zarin ba wanda ne bai kabila su da imani sai an je wajen tauraro a dauko iman ga za su je su yi daukansa wani lakabi an ne ke wa abu zarin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'asu wahdahu zai tafiya shi daya ya mutu shi daya a tayin shi daya haka annabi ya masa wannan lakabi kuma haka yanzu ya mutu a inda ba mai jana'iza sabai suka zo wuta suka binne shi sannan kuma annabi ya ce zai tashi shi daya Kakan shi ya zo yana gaba da ka yi tafa ne na dumame ya kwana yi kawai kudinka na yanzu ne zai ne ya fi yanzu na za'awar fisa suka hadu da abu huraira ta assalamu alaikum da wani abu huraira ya rubuce shi ta wala ba dan wanka annabi ya rasu kana na kamar karan wa yanzu ka cici kaga ta kai dan wani sai aka fata wanka kun san malamai suna cewa sahabai su gaba da sun tafi aka wanda zina yin yanzu a zabuwar fita tankanta zinari da azurfa wanda zai ka azaba in ba ka ba da zaka ko hatsi in baka cire zaka ba amma shi abu sarrin in ka samu kuɗi kawai ka cire na buƙatar yau in ka yadda ka kwana da na gobe sai dan wuta ne bata wannan amma bai kafin ta kowa ba bai abu nan ba ya zai sami ku a majalisa ya karanta muku ya gama sai ce na saukar na sauke haƙƙi na sai gaba bata wannan amma bai kafin ta kowa ba eh, kowa ya bar sa a musulminsa bai sa lasar ba bai ce gutu ba an gane ko haka abu zan bai shi ne daga ba da haka za a samu damuwa da shi sai na usman ya ce zo ka zauna tare da ni sai ce ya amirar mumini ni a ban dama kawai koma raba ba. wani kauye da can ba zan gaba da kwa ba in duk tsohon ka ba kai kai abu musa ba kai abu zanen ba wai a yi to yau a cire dar abin da ya rage za a yi dumame ina in ka kwana da shi daɗi ba bai san zame zai ka fita neman na karyawa amma abai sun kama maza kan fatawar amma fahimta fahimta su na'am abu zarin ya ce annan nabiya kharaja zamanin shita'i annabi ya ta zamanin shita'i lukman menene shita'i shitta ko me ila bi hun rihlata shita'i wa sayf bar lokacin sanyi hutu rihlatar annabi ya fita lokacin sanyi irin war haka walwaraku ganye ya tahafatu yana zubowa kasu lokacin sanyi mata sun fi shara a gida ya akwai bishi a gida don ganye-ganye sun bushe ga iska na kada suna yawan zubewa to ana sanyi a kowace wasu bishiyoyi ganyen su ya bushe iska yana kadawa yana ta zubewa yana ta zubar da ganyen ya tahafatu yana zubar da ganyen annabi zai wa'azi practical فأخذ بغصنين من شجرة فأخذ سيرك بغصنين كنت تربيو من شجرة نبشوي akwai irin bishiyar da zaka samu kututturensa bai yi kauri sosai ba yana kan girma ne wanda zaka yi ka jijjiga shi sai annabi zo ga bishiyoyi guda biyu ko kowanne ganyensa ya bushe sai ya rike ɗaya da hannu dama ɗaya da hannun hagu sai jijjiga sai yana ta zubowa to shi da ke da kawo lokaci ana koyarwa practical yana zubowa faƙala ya aba zarrin faja'ala zalikal wara faƙala faja'ala hada zalikal wara sai wayan nan gajin suka sanya ya ta'afa suna ta zubowa ƙala faƙala sani bai ce ya aba zarrin ya aba zarrin kullu sai na ce labbaika ya rasu rasulallah na amsa maka ya manzo Allah ƙala sai ce innal abdal muslima lalle bawa musulmi la yusalli salata wallazi sallaci sallah yuridu biha wajh Allah yana neman yardan Allah fatahafatu an dhunubuhu sai zunubansa su rika zubewa daga gare shi kama ya tahafatu hadal warqu an hadhihi shajara kamar yadda ganne yake zuba da kawanin bishiyar ba wanda ya kai annabi malanta shafa duk koyarwanka kana yin practical Allah jikan alfani zaria shi ya fara karantar da sallar annin practical a Afirka gaba ɗaya shi ya fara koyar da jana'iza practical fitowar albani zaria a bangaren da da'awa ya gyara sallar ahalin sunna da su jalsa ta duk ba mu sani ba su adilu duk ba mu sani ba wa haka annabi koyar practical ya sa wani lokaci ibada ana koyar da shi practical kana koyar da yara islamiyya alwala sai wata rana ku zo na shi sa ko abu akwai theory akwai abu Ba ka kaga sai ka koyar da su practical shi sa ma bai littafi haza halal wa haza haram Ya ce islamically ya halatta likitoci su koyi tiyata a cikin gawan nan adam zai faɗa littafin haza halal wa haza haram ƙarshen boko ke har da gawa ma za a yi ya ce to abin mai tiyatar ɗan adam ba zai koyi tiyatar a cikin akuya ba ba zai koya a jikin rago ba ba zai koya a jikin shanu ko kaza ko tsera ba don akwai bambancin su da ɗan adam sai dai aka ce to ya za a samu gawar sai aka ce idan aka kashe ɗan ta'adda ko ɗan fashi za a ɗauki gawar a kai makaranta a kai titin hospital a koyar da ɗalibi ina fata an gane in gawar ki yan fashi bai isa ba ba sai aka ce to idan wani ya zo ya mutu a garin a garin ba ko ne ba danginsa ko ɗaya sai a kai can sarkar wani ya je ya ce na ga kawu ya yi ta kuga ko ba ga ba eh wannan ba zai hana ransa zamu rahama ba in an rasa ma misali wannan ziyada ke na kan na muhammad abba a cikin haza alal wa ahmad abba haza alal wa azhar rabbi ka ana shi kana iya cewa to jama'a an rasa ga wanda za ku ya fi da zajiki eh daga ce in na mutu na bada kai kana da ladan sadaka sai yanzu idan ma ka ba lafiya ba dole ka nema masa lafiya ba ma la yakmul wajibu illa bi fa huwa bi sai abin da wajibi ba zai yi da shi ya zame yanzu a farillan alwala an kawo ruwa ne eh amma duk da tsarki sai da me za a yi kai man gazo karin bayani sai kace farillan alwala farillan tsarki ko farillan alwala akwai ruwa mala jibu wajibi illa bi fa wajibi duk wani wanda ya tsaya ya tsaya yace ba za a yi sallah ba sallah wajibi ne to ba za a yi sallah ba sai an kawar da shi to kashe shi ya zama wajibi Ba la tummul wajibu illa bi aw wajibi wannan ke ya fadlu qiyamil layl wahid abdus salam bale yace falalan qiyamul layl hadisin da annabi ya gwada girgiza bisha yana zubda gani ya kwatanta shi da yadda sallah yake kankabe zunubin bawa asalu li ghairihi domin musnad na imam ahmad hadisi na dubu ashirin da ɗaya da arba'in da shida albani ya inganta cikin wa targhib wa targhib hadisi na ɗari uku da tamanin da hudu ta sanin likairi falalan kiyamun laili wa kida bi salam bali ruwan ayoyi zai maka qiyamul layl ya ji min as-salihin nafilar dare yana sanya ka zama cikin salihan bayi salihan bayi kuma su ne jam'iyya su ne da sahabba annabi suke so su tashi a ranar kiyama a cikinsu annabi yusuf ya ce rabbi kad ataita ni min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah a duniya tawaffani muslima a lahira ma wa alhibni bis salihin kasa annaba Allah Allah kawo tsara annabi da zai ce wa innahu lamina salihin ya kawo wa innahu lamina salihin qala ta'ala Allah ya ce sawa ba daidai suke ba su waye malamai sai maganganu guda biyu kenan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta sallar isha sai dare har jama'a su yi barci da fito aka tattaye da su yi sallar isha sai ce innahu la waqtuha laula an ashuka ala ummati kenan wa'anda suka yi isha'i daidai wancan lokacin da waɗanda suka yi ta farkon dare laisu sawa'a ba daidai suke alada ba wanda magana abdullahi dan masu idan ka koma tafsiri magana na biyu abdullahi musallam sallam da wasu tawagar yahudawa sun zo sun musulunta bayan sun musulunta sai yahuda suka fara zagin su kai wani dama tun da yan iska ne a yahudanci tun da yan iska ne su da hali na gari ba su da kaza ba su da kaza sai Allah ya saukar da laisu sawa'a tun a da a yahudancin ma so Abdullahi ibn Salam sun ji wancan ilimi da hankali da ibada da kokari a addini ba daidai suke ba wannan kenan shi da ta aka saukar da wani wasu malaman ko suka ce ana nufin laisu sawa'a al'ummar annabi da yahudawa ba daidai suke ba musulmai sun bi yahudawa ko kuma ka ce yahudawan su yi su kiristoci su yi su laisu sawa ba daidai suke ba akwai masu kirki akwai marasa kirki duk da marasa kirki sun fi yawa yanzu kamar abu da ya faru a nan abuja na kano na harin da aka yi masallaci ai an papa roma ya jajanta kan wannan abu ma'ana dai abin da yake nuna cewa su ba daidai ba akwai wanda ba musulmi ba amma idan bai sa musulmi ya da shi idan akwai wanda ba har zuciya ba a munafurci ne amma akwai wanda har zuciya ya abu ya sa musulmi ɗin ya dame shi ga wani musulmi ya rasu yana abu ya dame shi saboda haka wani yana nuna mana karkacewa don mutum addinin ku ba ɗaya ba za ka rika cutar da shi me ya mu'amala sai ka da shi maka kyakkyawan mu'amala ka maka kyakkyawan a yi zaman tare a faranta wa juna a mutunta wa juna sai dai kowa yana sa addini amma in ya yi addini ka wani shine ya zama ke za ka yafe shi min ahalin daga ma abu ma'abuta littafi ummatu akwai wasu al'umma ƙa'imatun ma'anar ƙa'ima ibn abbas da kata da suka ce kan ma'anar ƙa'ima shine tsabitatu suna tabbace a tabbace suke ba su canza abin da annabawa suka kamu su al'adu da mujahid da ibn jirage suka ce ka'ima shi da kenan abin da ake nufi ka'imatan da masu adalci suka bibi nelson mandela kirista ne amma adali a lokacin da ke raye ya yi abubuwa da yawa na adalci ana samun adalai cikinsu sai dai adalcin kadai ba zai kai su aljanna ba sai sun riki musulunci na aya tula suna karanta ayon Allah ana al a lokutan dare wa hum yasjudun suna sujada mutum da an ce suna karanta qur'ani da daddare suna sujada me kenan qiyamul laili dan sallar dare ana karanta qur'ani yatluna ayati llahi ayati llahi sallar dare da daddare ake ana allai a sallah ana sujada wa hum yasjudu yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna imani da Allah suna imani da ranar ƙarshe suna umurni da kyakkyawa a rikin musulunci da sunna suna hani da mummuna a bar kafirci da bid'a wa yusari'una bil khairat suna rige-rige a ayyuka alkhairai wa ula'ika min as-salihin wa ina suna cikin salihai wa ma yaf'alu min khairin abinda suka aikata na alkhairi wala yukfaru ba za su ce masa ba wallahu alimu bil muttaqin Allah masani ne ga masu tafi na biyu yanzu kaga wannan ya ce qiyamul layl zai sanya ka a cikin salihai muhallin shahid wa ulaika min as-salihin sai fa wani hadisi yace alaikum bi qiyamul layl fa innahu da'u as-salihin kenan mai qiyamul laili salihi na biyu qiyamul ya aluka min ibadir rahman qiyamul layli yana sanya ka a bayan Allah mai rahama na musamman qala ta'ala Allah wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama wannan kalma ce ta mutuntawa duk lokacin da aka danganta aka ce kai sadu bawan Allah amma ba za ka mutu yana sabuwa ce kai bawan Allah duk da bawan Allah ne amma ya ce an danganta mutum da Allah wani wani karramawa kamar ba kala lahu rasulullahi na ka subhanallah zai asra bi abdi an gane ku bayan Allah mai rahama allazina sune waɗanda yamshuna alal ardi yamshuna alal ardi ali da abu abdurrahman sun karanta da wa ibadur rahmanin lazina yomashuna yomashuna alal ardu an gane ko haka sulami da ibnu sufaikiya sun karanta da yomashuna eh, ibnu sufaikiya ya karanta da yomashuna wa ibadur bayan Allah mai rahama na gari allazina yamshuna sura wai da suke tafiya alal a doron ƙasa. haunan suna tafiya a haunan wasu kace haunan ruwaidan a natse zaidu ibn aslam zaidu ibn aslam da ya zo magana kan wa ibadu rahmanin lazina ya suna alal ardi haunan an gane ya ce na yi shekara guda ina ta tambaya me fassarar yamshuna alal ardi haunan ya ce har sai a mafarki aka bani wannan amsa aka ce humul ladina rai nuna an lokacin fil Su sura da ba sa son su yi barna a kasa amma ka ɗauki ekiyar ka ka dauki bindigar ka ka dauki naka duk garin da ka shiga ka sake bai zanto haunan ba don abu da ya nuna haunan ba wai natsuwar tafiya yake nufi ba yana nufin suna tafiya a doron kasa haunan suna kaɗe hannunsu ba sa kashe kowa ba sa sun dukiyar kowa don ya ce wai za khata mun jahilu na kalu salaman peace bai kisiyarsa kashe kashe su da yamshu na alal ardi haunan galib malamin sun suke da sulma da suke tafiya a doron kasa ba sa ba ba sa farma mutane yadda za ga wasu 'yan ta'adda suke farma birni farma ƙauye su kashe mutane suna kona amfanin gona su kona makarantu asibitoci wayannan ba wayannan duk da dan bai yi halitta ba da mun ce musu ibadu shaytan amma ibadu shaytan majazi ne ba wai shedan ne ya halicce su ba su masu motar shedan amma bayan Allah na kwarai yamshuna alal ardi hawa suna tafiya a doron ƙasa ba sa cutar da kowa wai za khata ba kuma jahiluna idan maguzawa kafirai jahilai an maguzawa suka tsangwame su kalu salaman kalmar kalu salaman in ka suka ce kalu sidadan sai faɗi magana daidai za su magana tashi hankali ko kalu salaman sai ce mu aminci muke so wallazina yabituna li rabbihim wa inda suke kwana ga ubangijinsu sun jadan waqiya ba ga mu Allah shahidin suna su da suna tsayuwa suna tsayuwar dare kaga suna kiyamun laili suna cikin ibadun rahman in kana na kila dare kana wannan list to amma kaga nan da yake cewa rabin sujjadan wa me wa qiyaman suna sujada suna tsayuwa abdullahi dan abbas yace man sallara atayn aw akthara ba'da al-isha faqad bata lillahi sujjadan ko faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima Abdullahi da Abbas ce duk wanda bayan sallar isha'i ko kafin ya barci ne ko yaushe ya nafila raka'a ko fiye da biyu ya shiga ya biyu tuna lirafi da wani saboda haka ba wai ana nufin daga isha kai ta nafila da rawa ne wani ya ya bi tuna su kwana suna yi a kawai daga bayan isha daga bayan isha ko wuce kai suna zakiya kullum da sujjadan baqiya wannan ke wallazina yaquluna kuma sune wanda suke cewa rabbana ya ubangijin asrif isrif anna ka kawar mana azaba jahannama azabar wutar jahannama inna azabaha lalle azabar jahannama kana gharama abu sayyid al-khudri yace gharama shi shine kiran da'iman duk wanda ya shiga jahannama gharaman zai dawwama a ciki ji abu sa'idin Duhaq da Ibn Abbas suka ce gara Duhaq ya kawo daga Ibn Abbas garaman lalle azabar wutar jahannama garaman muji'an mai ciwo da radadi abu bai dai ce garaman halakan halaka ce Zujaj kuma ce ashaddul azab mafi tsananin azaba ina azaba kana haram ina alalle azabar jahannama sa'a ta yi muni mustaqarran ta zanto matabbata wa mukaman da wurin zama والذين إذا أنفقوا باي الله نقول سنة وين إذا ذا سجير لم يسرف باصا برنا باصا إسرائيل ولم يقتر باصا كرتا باصا قور باصا روى وكان بين ذلك القوامة فكان مشي سكير با علم بذرة جيبا باروى ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا sannan kuma وآت ذا القربى sabil wala وابن السبيل tabbiran تبذر تبذيرا na kanu ikhwana إخوان to kaga amma sai dai a gane menene al-isra malamai biyu sai malamai sai magana kan sai maganganu biyu akan isra magana farko shine abin da ake bukata ka bayar ya wuce haka mudu ɗaya zai yi sai a yi mudu kaga ayin isra wannan magana sai na uwar dan magana na biyu shine magana Abdullahi dan Abbas da Mujahid da kasa da israf shine ka kashe dukiyar ka ta hanyar sabon Allah su gari na naira biyar ka ya ka zama almubazzir ko da kai trilonia ne wiwi na naira biyar ta yi israf shi suka ce da kai a rayuwar da kuɗin ka naira miliyan ɗaya sai ka ɗauki dubu ɗari tara da casa'in ka yi sadaka da shi a yi aikin addini a gina masallaci a gina makaranta ka rage dubu goma ba kai almubazzaranci da kai triloniya ne sai ka ɗauki naira goma ka bayar a aikin sabon to ka yi isra shi da abin da to wannan ba za a fassara shi da shi ba don ka ba da dukiya da yawa a yi wa addini aiki don sai na bakar ya sai na umar ya taba raba dukiyarsa biyu ya baya sai na umar ya taba daukan duk dukiyarsa ya kawo wa annabi ya ce a yi ayyukan da musulunci yake bukata da shi wannan ke ko kaga aya ya ce wa na ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan ke to malamai suka ce asalin wannan ayar ɗaya ne cikin fuka-fukai biyu na tattalin arziki a duniya eh, tattalin arziki a duniya yana da fafuke guda biyu Fafuken farko yadda za a samar da kuɗin shiga na biyu kuma yadda za a tsara yadda za a kashe su duk wani ɓangare na tattalin arzikin duniya a kan jin da ya yadda kuɗi zai shigo da yadda za ka shigo don in bai shigo ba za ka shigo sai ayan nan ya zo da fuffuke ɗaya a ciki wanne ya zo da shi yadda za shigo ko yadda za ka shigo wanda yadda za ka shigo wanda zai da iza an faɗu lam yusuf ka yadda za ka shigo wala mirka ba ka bai na zalika shin musulunci ya yi maganar shigar kuɗi ɗaya eh, kwarai ya yi don mai aikin haji aka ce tun da za ka kashe maku dan kuɗi ka tafi haji kar ka tafi yanki ka da kasuwanci laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin kaga sanin wa bayan juma'a idan mutum yana da business zai iya yi fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kuma Allah madaukakin sarki ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum kaga ya kawo hanyar shigowa ya kawo hanyar kashewa ya tsara su والذين لا يدعون مع الله إلها آخر في عباد الرحمن نجمع سنة وين ba su hada Allah da wani abun bauta daban shi بوتا suke bauta masa babu tarayya ba su aza masa abokin tarayya sai ce me wala yatuluna nafsan allati harrama lahu illa bil haqqi ba sa kashe rai da Allah ya haramta sai da haƙƙi wala nuna ba sa zina wa man yaf'al zalika a fama. wanda ya aikata wannan zai haɗu da zulubai yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamah za a linninka masa azaba ranar kiyama wa ya da fihi mu'ana zai dawama ci a wulakance illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana wa amila salihan ya yi imani aiki da kwarai wa ulaka yubaddilu sai sayyi'atihim hasanat Allah yana canza miya wa gun ayyukan su kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne Allah mai tsinci shi yasa malamai suka yi sabani shin wanda yake kisa Allah zai yafe masa ko ba zai yafe masa ba wasu ce zai yafe wasu ce Allah ba zai yafe ba su ibn Abbas suna ganin Allah ba zai yafe ba wanda suke ganin Allah zai yafe ga wani ya kashe rai 99 har ya kashe 100 ko da ta wani haifa a wani al'umma bane labari annabi ya bayar al'umman da a zo dai a ayi ƙale a zo hadisi ayi ƙale wai da suka ce Allah ba zai yafe ba domin eh, Allah zai yafe kai sun kama hujja da wani aya sun kaga ce na layin wani ma Allah an akar wala wa ka tulu da nasa, gaba sai ta illa man taba wanda ya kisa kenan ya tuba Allah yana iya karba da fadi Allah ba man ofiya lahu wanda aka yafe masa kisa da yayi aka ce biya diya min akhihi na kashe dan uwansa musulmi to an ce dan uwansa don ka san shi ne kafin da biyu kuma suka ce ina ya kafurta kuma Allah ba zai yafe ba don sun ɗauko ayar wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidina khalidina fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adala Allah tara masa bala'i biya na biyar na mahallar stabilizer wanda ya kashe mumini da ganga sai Allah ya ce eh, eh, ah, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu nafaru jahannam la yukhalida fiha nahu wa ghadiba Allah alayhi nahu wa la'anahu kabir wa adda lahu azaban sai sa masa kafalai azima sai wannan bala'i kuma wancan ayar bai ce illa man taba ba na suratul nisa'i kuma na suratul nisa'i shi ya sauko a bayan wannan sai suka ce don haka ya shafe yar kuba wannan ke da hadisin la tarji'u ba'di ba yadribu ba'dukum riqaba ba. kar ku zama kafirai bayana sashi na kashe sashi amma duk dai wannan abun a kai, a kawo akwai wanda in yi kisa ya kafurta akwai wanda bai kafurta ba wanda in yi kisa ya kafurta shine khawarij da shi in kisa zai ci halal in kisa sai ta aikin Allah ne shi bayan ya yi laifi ya halatta an gane ko bayan ya yi laifi sai ya halatta amma ka ga dan fashi haka baya halatta illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wanda ya tuba wa ya yi aiki na kwarai fa innahu yatubu ila Allah ba. Sai ya koma zuwa ga Allah komawa walladina la yashaduna zura wa yadda ba shaidan zur ko ba ga ba wa idza marru bil sai eh, sun haɗu wajen sun wuce wajen masu caca masu rawa masu aikin sabo maru kirama sai su wuce suna rike da mutuncinsu والذين إذا ذكروا بآيات ربهم سنة وإن إذا كتنا تدسوا آية وبنجن سوء لم يخروا عليها باسا كودا كيدا آية ثم سبيبا تدقنسوا سكرما تدقنسوا وبيبا تدقنسوا يعني da kansu. تدقنسوا na suna karban wa'azi sai Allah ya ce wallazina kuluna kuma su ne wanda suke cewa rabbana ya ubangiji mu hablana ka kyautar mana min azwajina daga matanmu wa zurriyatina da zuriyarmu qurrata a'yunin sanyi ido waj'alna lil muttaqina imama ka sanya mu abun koyi ga masu tsoron Allah ulaika yuzawna ghurfata wa ina za mu sakayyar benaye a aljanna bima sabaru saboda hakuri da suka yi wa ilaqauna fiha za a tare su aljanna iyatar ana musu gaisuwa wa salama da aminci sai mu tsaya nan abin da faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure ko kuma tuntube Allah ya mana akwai ɗan mu ɗan isba cikin ikon Allah sun samu kyautar mota wanda big bamba ne sabo kar wanda muktari bai tara ya ba su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawar da mugun ido daga gare shi da mugun kunne da mugun hanci eh, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi amfani da wannan mota don ɗaukaka martabar musulunci da kuma martabar musulmai muna roƙon Allah ya sa a dace da alkhairinsa ya raba mu da sharrinsa muna roƙon Allah madawacin sarki ya karbi wannan aiki da yi kuma ya yawaita mana masu yin haka kuma shi wanda ya yi muna roƙon Allah Allah madawacin sarki ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya shige masa gaba bisa kyakkyawar wannan manufa kuma Allah ya sa ya daure akan haka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk zaka yi kai continue da shi